Jama'a masu kallo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za ku kalli shiri na musamman daga Fast TV Hausa. Wannan shiri ana yin sa ne domin tattaunawa da manyan mutane wanda suke da kokari a yankin Arewa da kuma ba da su da suka saba yi a tsawon rayuwarsu. Wannan tattaunawa ta samo asali ne lokacin da wannan bawan allah dan gwagwarmaya dr rufa'i muktar dan maji wato ambasada sarkin samarin arewa inda yake kokarin ganin samarwa da mutane ayyukan yi daban-daban wannan ne yasa ya sayo a wannan makon da ya gabata aka gagarumin taro wanda akalla mutum dubu goma da ɗari biyar suka amfana daga cikin ayyuka da wannan gidauniya tasa take wato dan maje foundation wannan ne yasa muka samu zuwa mu tattauna da shi ganin irin gudunmawa da kokari da yake yi na taimaka al'umma ya ci gaba da bayyana mana irin gudunmawa da kuma shawarwari da yake ba gwamnati ganin yadda shawo kan dukkanin matsalolin da suka dami al'umma kasar nan da ma matsalar rahin tsaro da matakan da ya kamata a ɗauka ga dai kaɗan daga cikin tattauna da muka da wannan wato jarumi sarkin samarin arewa kuma shugaban matasan arewa ha'ilau dai kuma ambasada dr fa'i muktar ɗan maji ranka daɗe masu kallon mu za su so su ji irin tagomashi ah, wanda wata ƙungiya wadda ake kira da wato damaji foundation take gudanarwa musamman a ƙarƙashin jagorancin ka a wannan gari na kano to gari ne wanda ke da ɗumbin tarihi da kuma yawan al'umma kusan a lahiyar najeriya hmm. idan aka faɗi gari na ɗaya na biyu a afirka ko hmm. a afirka hmm. za a sa a kano ciki yana ɗaya daga cikin birni wanda yake yayi daidai da wata ƙasa ma a wata afirka a cikin lahiyar afirka menene ya baka sha'awa haka kirkiri ita kanta wannan foundation to alhamdulillah wasallu ala karim wa alihi wa sabiya jama'i a kusan shekaru da suka gabata kusan shekaru biyar shida da suka gabata mun kasance masu tunani na yadda za mu ba da gudunmuwa a cikin al'ummarmu domin eh, muna da mu'amala sosai da gogewa da wasu mutane da suke bangarori na duniya mun ga irin yadda suke gudanar da rayuwarsu kuma mu ma muna tunanin yadda mai zane ne za wace irin gudunma za mu iya bayarwa domin mu da yankin mu su samu canjin da ya kamata su samu na rayuwa mun ɗau tsohon shekaru muna gudanar da wannan foundation kuma muna gudanar da al'amura kamar na harkar ilimi ko lafiya ko kuma al'amura wanda suka shafi zamantakewa to wannan shi muka yi fice a kansu kuma shi muke yi kuma ko kwanan nan mana ga akan abin da ya ji hankalin ku kenan kun ga irin abubuwan da suka faru ah, wato abin da tun a baya yake ce mana tuwa kwarya shine matasanmu tunaninsu baya kan su yi wani abu da za su gina rayuwar kansu da kansu har kuma a taimaki wani. ta tunanin matasanmu za su karatu ne na ilimi to in sun fito burinsu aikin gwamnati za su to abinda muka fahimta waɗannan abubuwa su suke haifar da na kasan da muke iya gani a yanzu yana faruwa a cikin al'umma a cikin matasanmu da yawa daga cikin matasanmu tunaninsu eh, na son jin daɗi ne cewa ka je kai karatu ka fito sau da haka tunda kai karatu ka fito baka da wani abu kuma da za ka yi sai ka more eh, ba za ka kare ka gama wahala ka kayi ta a karatu ka fito kai kawai gida kake so ka mallaka da mota eh, ka aure kai kaza ka kaza kuma rayuwa ba haka take ba karatu ana yin shi ne don a samu gogewa da fahimtar rayuwa ana yin sani kana gaba zai nasaba da irin shugabannin da ke akwai ba wanda suke koyar da irin wannan al'amari eh, dama dama matsalar ta fara ne tun daga makarantun namu kamata ya ce tun daga jami'o'i an saita tunanin yara cewa karatu fa yinsa ake yi don a fahimci rayuwa a zauna lafiya a duniya da lahira ba wai za ka yi karatu ba ne don ka zama gwamna ko shugaban kasa ka zo ka ta karkare sai ka zama famanan sakatare mutum ya shekara talatin da wani abu yana kai so kake ka kamo shi saboda kai karatu rana ɗaya mutum ya yi shekara kaza yana tara kuɗi kai so kake sai ka zama irin sa rana ɗaya saboda kai karatu to irin wannan tunanin da wannan mentality shine yake kan kwakwalwar yaran mu akasari shi yasa da haka ga wato sun tattara sun tsaya suna jiran sai gwamnati ta ba su abin yi wanda kuma duk kasashen da suka ci gaba irin wannan rayuwa suke ba duk matasan suna tasowa ne da tsari wanda Allah ya kadarta masa ya zama ma'aikacin gwamnati to wannan larura ce ta kama su yayi ba da zai yi ya samu kashi haka amma ba ma bu rayuwa sahihiya wata tafi daɗi irin rayuwar da ba ta gwamnati ba ce rayuwar kanka wani abu ka kirkira ko wani abu kake yi a iya rayuwa ko ta sana'a ita kake ita aka san ka ita ka daure da ita har abada ba abin da ya fi daɗi irin wannan kai zaman kanka ba wanda zai ce ma iko bai yi tashi sa ika ikaza kai kake wa kanka rayuwa kake saitowa ba rayuwa ta da daɗi turan kai da a ka na babban ambasada kuma jigo ga su kansu matasa mm. da kuma dalilin matasan nan kake yunkura wajen ganin cewa ka haifar maɗa mai ido wajen ganin amnedo maradin su kansu matasa mm. ah, kana ganin ah, ta ina za a samu daidaituwa na irin wa'annan lamarin a hanya ɗaya ce yanzu ta rage mana hanya ɗaya ce ta rage mana ko biyu harkar ƙungiyoyi da harkar community duk wani canji da ake nema duk wata rayuwa da ake nema ta inganta to sai an koma kan waɗancan matakan sai yara sun shiga harkar ƙungiyoyi na unguwarsu da na garinsu sun taimaka sun ba da haɗin kai an yi tunani mai kyau an fitar da tsare-tsare kuma an hau kai kuma an yi amfani da shi tunda mutum ɗaya ba zai iya abin da ya kamata ya ba mu da wahala mutum ɗaya kamar yadda mu Allah ya ara mana lokaci muka yi abin da muka yi kaga ba lalle bane mutum ɗaya ya irin wani abin da muka yi saboda haka dole mutum ya je ya shiga cikin mutane su haɗe su yi tunani su fidda tsarin da za su yi su da yadda za su yi ne a junansu wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu ita ce ta hanyar dattijai kowane unguwa ya zama na akwai dattijai masu cewa a yi ko a bari saboda haka idan har sai da akwai masu unguwanni daman da dattijai da masu unguwanni kaga su ne manya unguwa da mai unguwa idan matsala ta zo mashi zai nemi dattijan unguwa a haɗa a tattauna a nemi mafita to zai wahala ka ga mutanen da suka samu kansu a irin wannan yanayin sun hau wata turba da ba ta dace ba ai babban matsala take haifar da matsalolin da muke iya gani ai ai rashin saiti ne rashin mun saki hanya mun rasa inda muka sa gaba kowa ya kyale shi yana irin rayuwar da ya ga dama magana na an saki reshi an kama ganye haka abin da ya faru an saki reshi an kama ganye ka dole a ji a jika kuma abin da ke faruwa kenan yanzu mm. to a bisa ga yanayin yadda muka ga ita kanta wannan kungiya ko kuma in ce gidauniya daga kafa mm. Maje Foundation wadda ah, ganin ah, binciken da muka yi a sansanin Kano idan an samu kungiya ɗaya ko kuma gidauniya ɗaya wannan ce ta biyu wadda ke taimakon al'umma dangas kuma abin ya shiga ga talaka zahiri kuma hmm. talakan ma matashi wanda kuma dama ƙudurin shugabanni ko kuma ƙudurin a jigon mutanen da suka yi mulki mu daga farko hmm. su matasa domin su ne rayuwa ta al'umma haka su ne ƙashin bayan kowace irin al'umma a wannan taro ka ɗabbaka shi ko kuma kana cikin ɗabbaka shi haka kana samun taimakekeniya ta gwamnati ko kuma wani ni ban taɓa neman taimako ba ban ce in an taimake mu ba ni aka taimaka ba wanda ya gaje taimako ya zo ya taimaka yara ko akwai abubuwan basic abubuwa da suke bukata misali kaga ko lokacin da muka yi taro kaga ai mun gayyato cbn kuma da suka sun yi maganganu cewa har suka ce cewa mu arewacin najeriya ba ma bibiyar abin da gwamnatin tarayya take zuwa da shi balanta na amfana kuma tun da suka ga abin da dama mun yi kokari mu yi abu ne a ƙasa yadda wani zai gani ya kwaikwaya yadda wasu za su gani su tunanin su mawace wace irin hanya za su shigo su taimaka yaran nan su rayuwa mai kyau ko kuma yadda wani zai je shi ma ya kirkiri irin wannan abin a gurin su saboda mu abin da muka fahimta matsalar tattalin arziki ce take haifar mana duk wannan matsalolin da suke damun mutane a arewacin Najeriya da halin ko in kula da rashin zumunci da muka dauka da rashin ganin girman na gaba wannan su suka haifar mana da waɗannan abubuwa muka sauka da kan saitin da ya kamata amma mu a lissafin mu za mu yi iya abin da muka kaga na na na yara daga lokal gamman 44 ta jihar Kano ta jihar Kano eh kaga yara dubu goma ne da ɗari biyar muka raina yanzu haka akwai dubu uku da ɗari biyar suna kan karatu ba su gama ba a yanzu haka to to abinda mu ya sa mu muka yi haka wacan abokan zaman mu na ƙasar nan da muke tare da su su a nasu bangaren za ga ba sa barin matasan su taso haka kawai ba su da abin da za su a arewacin najeriya ne kawai za ka tilin matasa ba su da inda za su je da safe ko da rana ko da raba san me suke ba ba abin da za su ba wani sai ta ka dora to duk lokacin da ka tara irin waɗannan to lallai labi da dai ka ka ko kuma abin da zai biyo ma baya wanda ko ba mai kyau bane bayan da za a yi majiyin karfi mai bukata matashi mm. wanda yake da kaza ka zo ka ce masa a'a zauna a gida yana son ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya sa riga mai kyau ko mm. yana so ya karya wala wataƙila ma ya je ya yi karatu yana so ya sa riga mai kyau mm. yana so ya sa wando mai kyau ya aski ya yi kaza ya fito a ɗan gayu ko ya hau abun hawa ko kuma yana so ya aure ya iyali ya kai wannan matsayin yana da wannan ya kai balagar da zai wannan kuma ka zo ka ce ka zauna da su ba abin da suke kai ma ka san baka taka bokan gaskiya ba sai dai ka saurari abin da zai biyo ma ba to mu abin da ya faru kenan a arewacin Najeriya mu kuma wannan abin kullum za gani mutum ne mai yawan maganganu a kafafen yaɗa labarai ina yawan magana akan yadda za a taimaki matasa yadda za a gwamnati za ta taimaka da yadda mutane ɗaiɗaiku za su ba da gudunmawa to in haka to ni me nayi idan har zan je in bi mutane in ce da su ya kamata a taimaki su wane su wane to ni akan kaina menai wannan dalili ya sa muka gato akwai bukatar mu tattara hankalin mu mu fara yin abin da muke ganin shi ne zai fitar da matasa mu daga cikin wannan kangin da suke na na tashin hankali shi yasa muka ga cewa mai rami hakan kuma ba mu sanar ma da zami ba saboda muna neman wato yadda ubangiji ne mu yi abin da muke so mu din kuma ba ma neman sa hannun wani a wannan lokacin domin kamata ya mu ji a cikin mu mu san cewa mun yi din idan wani ya shigo zai ga to watakila sai a ga watakila shi ko da ke mu ba manya banya bane ba kuma wani wadata ake da ita ba yadda ake tunani sai a ga kamar ma shi yayi ko ko kuma ka ga wani abu ya na siyasa ko wani abu na kaza ya shigo cikin harkar wannan shi yasa muka ga cewa bara mu ajiye abin mu fito salli mu yi shi mu nuna mutane misalin abin da ya kamata a yi wanda abin ya ba shi sha'awa ya ga cewa abin da muka yi daidai ne kuma ya dace shi kuma yana da irin wani tunanin kaga shi ma sai je nashi tunanin ko dai ya zo ya taimaka waɗannan yaran da muka tana da yawa a cikin su akwai 'yan talakawa da suke buƙatar tallafi ko kaga na mun yi eco ba su ta tallafa a yara yan mata za su ba su dubu hamsin ta je da abin da aka koya mata ta juya ta da musu da kudin su to ka da wancan tallafin na gwamnati tarayya take ba aka yi musu hanya suka samu kaga ai kaga a ce mutum dubu goma a Kano ai kaga za a samu sauƙin wasu abubuwa kuma sun zo ne daga kowace irin local gama mun yi wannan ne don ba da misali ba da kayanki ɗaya wace local gama a kowace ta a ciki mm. to ah, mun gode kwarai da gaske ambas wani irin ah, nasabi ko kuma wani irin shawara gare ku a ku masana harkokin yau da kullum da kuma zama da kuke da matasa da ganin cewa kun baiwa gwamnati da kuma wato masu faɗi a ji ta yawon ba su shawara na ganin cewa an maido akalar su matasa kan turbar gaskiya mm. kuma yadda za a rage yawaitar shi kan shi wannan shi matashi kawai abin da yake bukata yanzu saiti yake bukata saitin nan baka saita matashi baka bashi abin yi ba tunda dai kaga dole zai ci zai sha zai sutura kawai shine in za a samo wa duk wannan rigingimin da ga tashin hankalin da ake matsala sai tattalin arziki wala'i ne da masifa yake saka yara suna shiga wasu abubuwan ma da ba a so a yi tunanin yadda za a fada tunani a samu wa yaran mu abubuwan yi afirka guri ne da allah ya wata duk wani abu wata baiwa akwai ta akwai shi afirka nan duk wani abu da ka sani allah ya ba mu shi wanda za mu wata kasar wani abin yanzu ka ɗauka nan najeriya a najeriya ma ka dauke arewacin najeriya tun na aka fi samun tashin hankali ko da da can mai ne kawai duk mai kowa san mai amma anan duk wani wata rufin asiri daukaka allah ba mu akwai gwal akwai kol akwai zing, akwai tin ko akwai ƙasar noma akwai human and natural resources abundant a arewa ga yara na tili gama ka kula da noma aka gina najeriya zana ana noma kaga kamar yadda aka ce an bar jaki ana dukan teki ana cewa ba abin da za a yi amma ga a noman nan kawai ya isa duk ya ba yaran ta abubuwan da za su rayuwa a kansa amma ga shi an bar shi an shiga wani abin da ba shi kenan ba to da za a samu tallan tarki wadatacciya to za a samu yara abubuwa small scale industries na ƙauye su noma na birni su sarrafa a fitar da shi waje za ga arziki tattalin arzikin ya daga cikin sauri a samar da hanyar da za a rika fitar da kayayyakin tunda shi ma rashin hanya ya kashe mana noma to yanzu gashi ana kokarin magana drive port da ake mana kaga manomi noma da rani da damina an ka noma za ka dora kan jirgi a fita da shi inda za a fitar da shi a sai da shi a kasashen da suke da bukatar wannan to mun gode kwarai da gaske alhaji ah, rufa'i mukutar dan maji masu kallon mukar kar ku manta wannan shiri na zo muku a hausa bakwai tv da ke jamhuriyar kamaru da kuma tasha ta tafi da gidanka wato tashar fast tv da ke birnin kanan dawo turan kai daɗe idan muka dawo kan wato shawara ta wato shugaban ƙasar najeriya mm. muhammadu buhari mm. da kuma kira da yake musamman kan harkokin noma kuma mm. akasari ƙungiyoyin manoma ba sa sa matasa cikin harkoki ko ko su matasa ba sa ra'ayin shi kan shi kowa da irin nashi laifin hmm. to kuma akasari idan aka biyo tarihi tun daga zamanin annabawa da cewa ainihin shi kan shi noma da kuma kiyo haka wani lalace na saba da arziki da matasa da ke ta faɗi tashi wajen kuma daga rasulul karim haka wani lalace me zai hana matasa a medo hmm. akalarsa ya zuwa noma ka gane ni manomi ne kuma aka kula duk kokarin da gwamnatin tarayya take na tabbatar da an yi noman nan ana siyasantar da harkar ana shiriritar da ita idan an tashi ba a neman ahalin abu ai ma'amilin noman da su ka gane mutanenmu ba sun ma kasa gane menene yake faruwa wato abin da zai baka takaici yanzu na sha siyan injina na ruwa da da taki da kaza da kaza da gwamnati take ba kyauta ba ke raba mutane amma waɗanda zai su karba ba ruwansu da noma kuma idan baka je ka siya ba wasu kabilu ne a gefe su suke zuwa siya da ke ni manomi ne haka nake zuwa an siya amma ana kukan zuci take za a ba su take za su kare su ma'aikatan da suke raba musu suna kallo fa da ma su ake cinikin ka gani kaga duk inda gwamnati ke da yunkurin yadda za ta taimaka mutane mutane mutane sai sun yadda abin zai yi to mutane ba su yadda ba in ka biyo ta wani bagiran gwamnati tana yunkuri wajen ganin tana yi abubuwan su huri to sai mutane a inganta noman sannan a azasi inda ya dace a kai shi kasuwa sai mutane sai shiga cikin harkar sai mutane sun shiga akala ya zuwa shi kan harkar nan to ai ai mutane sai mutane sun shiga ciki dole abin hakan za ta faru yawancin matasa za su ga cewa harka ce ta eh, dattawa ko harka ce wadda su ba ba girman su bane to to ba kuma arziki ni manomi ne abincin da nake ci ni nake noma shi a gidana kuma kai ke taimakon matasa wallahi abincin da nake noma shi nake ci ni nake noma abina shi nake ci a gidana Allah ya mun wannan rufin asirin ba zan je in sai kayan abinci ba gero ne dawa shinkafa ko da kaza su nake noma kuma shi nake ce son haka idan mutane ba su gane ba to su gane ba kuma wancan noman bane kawai a'a ai akwai kiwo shi ma noma ne kiwon kifi kiwon kaji kiwon dabbobi kiran kaza duk wannan abubuwa kuma duka kula an kana jin wani iyayi da wani isa kai dan boko ne boko ma me zaka ce kai anan kana magana kai dan boko ne dan arewa kana da girman kai da wata iza wadda ba ta da amfani ka je ka gani zaka je ka ga wanda yake profesa ne amma yana panel beating na mota ko yana fenti ko yana walda me amfanin ba baka amfani da shi ba ai mu karatu ake da shi ba ilimi ba karatu yaran mu suke zuwa su ba ilimi suke ba sau haka kaga kuwa wanda yake da karatu da wanda yake da ilimi akwai bambanci idan har ilimi ne to aiki ake yi da shi idan ka samu bayani kuma aiki za ka yi da shi amma abin da duk ka karanta shi baka zo kai aiki da shi ba ya sunansa sunan shi karatu so da haka ba ma practicing yanzu ka kula yaro ko aikin gona ya karanta baya so ya je gona ka gani to kaga wata irin tarbiyya suka samu kuma shi yasa kullum nake dora su jami'o'i mu laifi su ne suke saito mana irin wannan yara ko haka kaga zalika jami'o'i mu su suke samu mana da shugabanni ma ni na fi dora ma jami'o'i laifi fiye da gwamnati wani da to ita take ita ta samar da shugabannin ma duk lalata da barnar da wani shugaba a jami'a koya masa ko ba haka bane ah, a tambaye ka ko ba haka bane ah. <laughs> masu kallon mu da na gaba ake gane zarfin ruwa tare da babban bakonmu wanda kuma kun ji irin gwagwarmayar da muke bugawa da shi akan harkokin yau da kullum na al'umma musamman matasa na lahiyar afirka turan kai daɗe idan muka yi magana shi kan shi samayya ko kuma shi kan shi rashin tunani na wato shi matashi da kuma babu in kana neman fatawa ba a fatawa malamin duk duniya ya samu fatawa ta mutum dubu ɗari kaza akan wani abu da kake ko wata matsala da kake so ka warware a musulunci ko inda ka samu wannan abin ba abu ne mai muhimmanci idan harkar noma kake duk wani bincike da zaka yi akan abin da ake noma kana gidanka zaka yi binciken zaka same shi ko kiwo ko kaza duk wata dabaru da mu'amala to amma abin da yake faruwa yaran mu suna sarrafa harkar sun mai da ita wani ta ta amai da ita ta cikin ta koma ta koma hagu ta koma hagu hmm. abin da yake faruwa za ka sai ɗabi'u na iskanci da kalle-kalle marasa na batsa maimakon su kalli abin da zai amfani rayuwarsu abubuwan da suke ta yi kenan wannan abubuwan da yake fa ko kuma su mai da ita harkar yada labarai su kai suna shiga suna zagin manya su zagi wancan su magana maimakon su magana mai muhimmanci wanda zai ji ya gani ya dauka ya amfani da ita sai ga sun bugi akan zagin shugaban kasa zagin gwamna zagin waye zagin waye zagin waye maimakon su magana ta kirki ta alheri wadda ta dibaci tunanin mutane Kaka sai sun soka da ya ti kwata-kwata sun hau hanyar da ba a san ma ina suka dosa ba to a matsayinka na masani akan harkokin yau da kullum idan muka yi magana shugabanci na kasar najeriya yana da nazari da kuma kalubale na rashin fuskantar su kansu wa'anda ake mulka da kuma wata baraka da ke samun su shugabanni mm. ta fuskar wato aƙida ta fati mm. kuma wasu gurabu na rashin mm-hmm. jituwa tsakanin su mm-hmm. wannan yana haifar da uh, matsaloli musamman ga al'ummar najeriya da kuma kawo baraka ta fuska daban-daban idan muka yi maganar bangare na arewa mm-hmm. da kuma kudu za ga 'yan kudu sun tashi haikan ba dare ba rana suna taimakon al'ummarsu me yasa su 'yan arewa sukan kashe kansu wajen uh, gudanar da al'amura baƙin ciki hasada zalama kushe ka gane waɗannan abubuwan da suka fi damun mutanen arewa kenan yanzu wani abu ne ya shigo musu da hasada da bakin ciki ta yi katutu a zukatan yan uwansu wallahi wallahi har tausayin wannan shugaban na kenan yanzu wallahi har baka jin nake jin tausayin sa ba saboda ya samu kansa a cikin wasu mutane wato waɗanda ba a san yadda za a to to za kana kallo ko jinsinsa yan uwansa yankinsa za su fita kafafen yada labarai su ta zaginsa sun fi kwarewa a zaginsa fiye da faɗar wasu fiye da fahimtarsa mu da za mu haɗu mu taimaka masa magana ta gaskiya ake kila ta yi in shugaba ya ya bi wani bagire akwai manufarsa to amma ba za a fahimta ba ba za a fahimta ba yanzu zan ƙara zan baka misali ya taba cewa aiwa fulani matsugunni a majalisa aka shure abin aka shiru kuma magana ta wuce kuma duk wakilanmu 'yan majalisa na akasarinsu ma fulanin ne to ya mutane suna kallon shugaban kasa shine kawai zai da ki kirji ya abin taika dama ba wanda ya isa ce masa yawan yan najeriya na zargin yan majalisa da kuduri na in ba cewa aka ga wani kaso za a raba ba ba sa sa bai to in ma ba haka ba ne mm. sau nawa ka taba jin wani dan majalisar mu na arewa da muke cikin masifa da bala'i ka ji ya tashi yana rigima akan masifar da ake ciki da bala'i sai aka ya jawo hankalin majalisa an kama na dauki kun taba ji ko kuna ji ko da kai dai bai wuce da ah, to shi ma gani mai da shi aka kamar ma kamar bai sa abin da yake ba eh, ka gani kun kula da wannan kun kiyaye yan majalisa miki ba sun farin jaye ba majalisa mm. sai aka mutane jaki ake duka ana barin taiki ana ana duta yake ake duka a bar jaki shi yasa na ce ina tausayin wannan shugaban namu shi dan arewa bai da wani lissafi a zuciyarsa sai dai in ya ga dan uwansa ya fara zama wani abu ya je kamo kafarsa ya jawo shi kada ya zama idan duk zaluncin da ake wa yan arewacin Najeriya ba ka taba jin wani mutumin arewacin Najeriya yana rigima akan haƙƙin dan arewa ba <laughs> to amma sai dai ka ji idan ma har ma idan ka je idan aiki ya kama an je an yi wani abu a kudu ga dan arewa yana suka abin wai shi siyasa yake yi wace irin siyasa ce wannan <laughs> wace me siyasa ai in dai har ka dauki siyasa irin wace to baka da hankali ita siyasa wato hanya ce da dabara da hikima da ake samun dama a gurin mutane ana aiwatar da abubuwan da za su inganta rayuwar mutanen kai baka je ka taimaka wancan shugaban ya wani abu ba kuma ka zo kana rikita tunanin mutane kana gaya musu kauli da ba'adu wanda yake ba daidai kake faɗa ba kuma ka san sai ka mai wani abin gane gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka abin da kake faɗa duk abin da aka faɗa ka faɗi gaskiya abin da ka sani kuma duk abin da aka kai ma kana da gudu gyaran ƙasar nan fa haƙƙi ne na kowa kuma wannan matsalar da muka samu me yasa a arewacin Najeriya kawai ake samun wannan matsalar kaga halin mu ne ya ja mana dan majalisar su bai sako su ce kai majalisar idan aka je majalisar wallahi tallahi duk abda yanzu an gama wannan abin da ake arewa amma ana yi kaga ba dauko hanyar daina ba To mun gode kware da gaske Alhaji Rufa'i Muktar dan maje a cikin birnin Kanan Dabo wanda kuma shi ke ba mu gudunmuwa musamman a wannan shiri na da na gaba ake gane zurfin ruwa. shiri ne wanda kacokan eh, da gidan tv na fast tv da ke birnin kanan dabo da kuma hausa bakwai talabijin da ke kawo muku wannan shiri musamman a wannan zaure na wannan satin tunan ka da magana da kai ta 'yan majalisa hmm. baka ganin suna gudanar da aikinsu ne a bisa yadda suka tsinci kansu yi eh, dama dama kaga ai abin biyu ne ai ban dora musu laifi bane ka cokal na faɗa aikinsu ne na ce gashi kuma na gaya na ce mutanenmu ba sa zuwan musu da bukatunsu ko duk wanda kaga ya je gurin sa neman biyan bukatar kansa ce ta kai shi su su su su ai ba wakilai ne mutane ba ba wakili ga tura shi ba a ƙasa yake tattauna matsalar ta shafe ku to ku bincika ku a kafafen yada labarai ku bincika ko ku ji ko ku bincika ku ji wani al'umma ne a arewacin najeriya suka je suka samu dan majalisar su da takarda su haɗu su kira shi da dattijai daga kaza su sai yau ga matsalar take damun yankin mu unguwa takarda tafi majalisa aka je ka karanta ta za mu gani ana haska abin da ake a majalisar mutum nawa ne suka yi maganar matsalar ta shafi arewa a majalisa <laughs> ku auna wannan gani tunda wakilin mutane ne kuma a can ake tattauna matsalar da za a ruware ta ta ƙasa ko me isa su can suke rigima gyara yankin su kai dan arewa baka da kishi baka da tunani baka kauna yan uwanka baka yi wannan tunanin ba kuma mu muke taimaka ma yan majalisar zama abin da suka zama haka kwanakin baya ko wanda mai ta da yankin kudu bayan kammala wannan dukkanin tarurruka da ya na gan shi na gan shi na gan shi Allah saka musu da alheri amma eh to ai ai kaga kaga kaga kaga wannan ai raina mana hankali ba in kun auna wallahi raina hankali ne wallahi haka ne raina mana kawai ya mai da sauran yan uwan mu gida da ko tunda kai matsalar ta shabe ka ma kai baka ma santa ba sai wani bare ne zai zai zo daya ma to kaga wannan aikin cin fuskar mai amma ku ana ta dariya kuma yin wani na murna na ce Allah ya saka mai alheri saboda ya bada misali ya bada kyakkyawan misali amma kaga ba irin wannan shugabannin da suke zuwa suna dima ma kujera su ya kamata a dinga tura majalisar ba to yanci abin da ya shafi a zaɓuɓɓukan 'yan majalisa hmm. musamman yankin arewa hmm. da mutum ya saba ya hau ya hau kuma zai koma ma aka ce ba zai hau ba magana ce ta kuɗi ba wani kuɗi mutane suka lalata abin suka bari shi haka iyayen gida su a sake ne da mutum da karfin tsiya wanda shawara za ka ba mutane ya za a yi mutane su fi karfin mutane in har mutane da gaske suke suna son canji ai za a gani a ƙwarya su ya za a yi a zo kuna kallon ƙuri'ar ku wani ya zo ya kirga muku ba daidai ba kuma ku shiru tunda ƙuri'a nan a gurin ake kirga ta ko ba haka ba ai ai in ka ai sai an bar gwari take ɗaukan ka aka ai idan idan ka zaɓe ai abin da inda ka gana murda zaɓe to ake ganin bata ɗara ba amma idan magana tara ta ake aka ɗaga to ai ba wanda ya ce zai murɗa ma zaɓen ka ba zai murɗu ba ko duk son zuciyarsa duk ƙarfinsa bai isa ya murɗa abin da yake na zahiri ba saboda haka in ga wannan sakaci mutane kyankyankyan aka yi shi yasa ake wannan amma da duk mutanen da suke zuwa suna wakiltar mu a ƙasa irin su muke so domin in ba irin su muke so sai mu canja su tunda da ƙuri'a ake canja mutum mutane idan dai ba mutane irin waɗannan mutanen suke so ba to su canza su abu ne mai sauƙi? kuma kuma mutane su sani cewa wallahi sai Allah ya tambaye su ranar gobe kiyama tunda kowa yana da haƙƙi wajen samar da shugaba kowa akwai haƙƙinsa a ciki saboda haka daga lokacin da ka ce kai ba ka je kai zaɓe ba zaɓe harka ce ta mutanen banza ko kaza kai baka ciki ko kai baka fati kaza baka fati kaza ka naɗe hannunka ka zauna a gida ka bawa mutane banza mutanen banza suka dama suka samu mana da mutumin banza wallahi sai Allah ya tambaye ka saboda ka je ka yi iya abin da aka yi rago ka bo Allah na wani da ƴaƴanka da matanka da waye ka je ba ci aka je ka ihu ka dan sirri ake yi amma ka je ka dangwala ka ce to ubangiji dai ni na fita wani na tabbatar mutumin arziki ne Allah ka zaɓa wani abin da ya fi alheri shi kenan ran kai musu ka faɗa ka ga al'umma na ƙarshe ko kuma menene kiranka ga al'umma ni kullum abin da nake faɗa a zan ce shugabanni su ƙoƙarin canza al'umma kada su bari al'umma su canza su saboda idan tura ta kai bango mutane za su ce za su canza shugabanni to ba ma son mutane su canza shugabanni Allah ya sa shugabanni su gane su shigo da dabaru da hanyoyi da za su taimaki mutane su rage musu raɗaɗin matsalar da take faruwa musamman arewacin Najeriya wancan yankin su suna da tsari da suka duk da suka ce su suke shi suke yi in ka ga mutu ko fitinannin nan na kwanan nan ba ga fito suna cewa suna kare shi ba kaga da yawun su yake kenan to mu na fitinannin ba mu sa su kawai kyale sa aka azube shi sa suka ga abin da suke yi a yi tunani mai kyau wajen samun musu makoma a tunanin yadda za a samu su makoma mu ma yi mana kamar yadda aka yi Niger Delta ta Ministry of Niger Delta a tunanin wani abu da za a yi mana mu a arewa a capturing yaran nan a ga me matsalar su kuma a rika ba su irin tallafin da ya kamata a ba su yadda za su canza rayuwarsu su koma cikin mutane su kyakkyawar rayuwa to mun gode a alhaji rufa'i mukutar dan maje kuma ambasada dakta masani dan kasuwa kuma manomi